أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكمل على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكان وتعشى بيوك وتعشى al-muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari da da bakwai hijiriya wanda ya dace da ashirin da biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya a lissafin turawa muna darasi na saba'in da biyar a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha da ناصر الدين Albani رحمه الله ta'ala, wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na ihiya usunna a kofar nasara a cikin birnin kano nigeria idan yan uwa suna iya tunawa mun tsaya ne akan gabar maganar da ke cewa wato wa'ai ya cancanta abin ne a sashi a cikin ya sa mamaci a cikin kabari gabar magana ce tara, aka ce lalle ya kamata wanda zai sa mamaci a cikin kabari ya zamanto bai yi alakar aure da iyalinsa ba a wannan dare din shek nasiruddin albani allah masa rahama ya ka kawo maganganun malamai da kamar irin hafiz ibn hajar al-asqalani ya kawo ya ce wa fil hadisi, isarul ba'idil ahadi anil maladi fi mawarati almayyiti walau kana imra'atan ala al-abi wal zawj hazwa karshe muka karanta wannan magana a satin da wuce albani yace qultu wal hadisi zahiru dalalaci alamatar Jamna tarjamna lahu wa bihi qala ibn hazm rahimahullahu ta'ala wannan zance ko wannan hadisi ya fito fili yana nuni akan abin da muka yi tarjama muka yi hedin na cewa lalle ya kamata wanda zai binne mamaci ya zama yana da yi alakar aure da matarsa ba a wannan dare da gabata. yana goyon wannan bayan wannan ya shi haka kuma ibn hazm ya faɗa Allah masa rahama to ya yi wata magana da ƙarshe ce wa minan garaibi أن عامة كتب الفقه التي كنت وقفت عليها أو راجعتها بهذه المناسبة لم تتعرض لهذه المسألة لا نفيا ولا إثباتا وهذا دليل من أدلة كثيرة على أنه لا غنى للفقيه عن كتب السنة خلافا لما يظنه المتعصبة للمذاهب أن أن كتب الفقه تبني عن كتب الحديث بل وعن كتاب الله تبارك وتعالى عما يقول يتي يتي تب آه وعن كتاب الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا كما يجب أن أتكن سلسلة الأحاديث الصحيحة yace yana daga cikin abubuwa baki kwarai da gaske wanda yake nuni cewa mafi rinjayen littattafai na fikihu wanda shi ya je ya karanta ko kuma ya leƙa ya duba su a kan wannan matsala wane ne ya cancanta ya sa mamaci a cikin kabari shin wanda ya sadu da iyalinsa ko kishiyarsa ya ce abin mamaki da yawa daga cikin littattafai na fikihu ba su zo suka yi magana akan wannan matsalar ba kula da gabar maganar da yake so ya tabbatar mana ya karanta littafan fikihu da yawa ba su yi magana akan wannan hukuncin na cewa wanda yake ya yi alaƙar aure da matarsa bai kamata ya ɗauki nauyin shigar da mamaci cikin kabari ba ya ce littafan fikihu da yawa da ya karanta dai ba su tattauna a kan wannan matsalar ba ko korewa ko tabbatarwa ya ce wannan dalili ne kwarai da gaske